يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu cikin littafin zatul sha nawa kenan sha biyar sha biyar ga watan rabiul akhir ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallama shekara 1441 daidai da sha biyu ga watan sha biyu 2019 mun yi wakafi a babin salatu fusu da za mu tashi babi na gaba babu litisqa shayar da ruwa neman ruwa salatul istisqa ma ne ce min zawatil asbab allati tushra'u inda wujubi sababiha ita ma tana daga cikin zawatil asbab in an samu sababin to za a fita a ruwa kaman kusufi in an yi kusufi to za a fita masallaci a yi sallah janaza in mutum ya rasu za a mai sallah sababu ha me sababin salatul istisqa min الناس بالقهط amtar idan ruwa ya yanke ruwan sama ya yanke Au أو al abar ko ya zama rijiyoyi sun nitse can kasan kasa su je au jafafil anhar ko kuma ƙoramai da ake da su sun bushe babu ruwa a tekuna to kaga kenan ba wai lalle ruwan sama bane ke in rani ya kai rani na sa guga ba ko komai can gidan ma haka can ma haka to ya kamata a je a yi salatul istisqa aha ba lalle ruwan sama ba ke au taghawur al-abar au jafaf al-anhar koraman da ake da su sai suka bushe guraren da suke da tafka tafkan tekuna to shi kenan za a je a yi salatul istisqa sai malaika mana alhadithu sabe wal arba'una ba'da al mi'a hadisi na 147 ya kawo mana hadisai guda biyu ne a cikin babin yace ana abdullahi ibn zaid ibn asim al-mazini qala kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yastasqi فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى النبي صلى الله عليه وسلم يا فتى يستسقي يستسقي شيني نيمان شاعر وأنا نيمان الله يتوكد الدروة wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam fara wannan ba annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi ka duba wa idistasqa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka hajar annabi Musa ma ya roƙa mutanen shi ruwa Abu Hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kharaja Sulaimanu alaihi salamu yastasqi annabi Sulaiman alaihi salam shi ma ya fita yana neman shayarwa fara'a namlatan mustalqiyatan ala zahriha sai ga tururuwa ta yi rigingine ta daga kafafuwanta rafi'atan qawa'imaha ila sama ta daga kafafuwanta zuwa sama tana cewa Allahumma inna khalqun min khalqik laysa bina ghinan an suqiyak ya Allah mu ma bayi ne daga cin bayinka laisa bina ghinan an suqiya muna buƙatan shayarwanka ya Allah annabi Suleiman alaihi salam ce irji'u faqad suqitum bi da'wati ghayrikum ba sai an je ma kawai dabbobi sun mana rawahu Ahmad wa sahahu al-Hakim hadisi duba shi a cikin bulugul maram hadisi na 543 kaga kenan har dabbobi a ko ƙwari suna istisqa'i sannan kuma sun san Allah yana ina namla ta san Allah yana sama to ya mutum mai hankali kuma zai ce Allah yana ko ina to kaga wannan al'amari zai hankali to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yana istisqa'i fatawajjaha ila alqiblati sai fuskanci alqibla yad'u yana ta addu'a wa hawwala rida'ahu kuma sai juya mayafin shi mana mayafin da yake gefen dama sai ya koma gefen hagu na hagu ya koma dama mana juyawan haka ma'anar shi shine tafa'ul kyakkyawan fata akan halin da ake ciki Allah ya juya mana shi thumma salla raka'ataini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu jahara fihima bil qira'ati ya bayyana karatu a cikin sallar a wani lafazi atal musalla ya tafi masallacin idi sai wannan sallar kaga yana zama kenan ana sallan istisqai a ina a musalla masallacin idi ba wai a masallaci na khamsu salawat ba sai malai ke cewa المعنى الإجمالي لما أجبد أجدبت الأرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو كتن دقساك بوشي لو كنت من الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى الصحراء ليطلب السقيا من الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم في الصحراء باين غري gurin da ake sallar idi don ya nemi shayarwa daga gurin Allah. Fata wajjaha ilal بأنه صلى الله عليه وسلم في القبلة مظنة قبول الدعاء بمعنى فاتم أكربي الدعاء وأخذ يدعو الله أنه صلى الله عليه وسلم قال الله أن يغيث المسلمين يسوكت درواغ مسلمين ويزيل ما بهم من قهر وما الله يأي مسو أبن سكي تجي نرش وتفاؤلا bitahawuli halihim min aljadbi ila alkhasbi to kyakkyawan fata a juya daga fari zuwa ruwa wa min adh ila as-sa'a sannan kuma daga kunci zuwa yalwa hawwala rida'ahu min janibin ila akhar annabi sallallahu alaihi wasallam sai canja mayafin shi daga nan gefen ya koma can gefen daga mayafi ake juyawa ke ba riga ba kamar za a yi tiskai za ka gamu abubuwan da ake da yawa a za ka gama mutum ya sa riga kuma ya juya ta a ya kamata kowa ya ɗauki mayafi ko da irin wannan ɗan karami don an je sai kowa ya juya shi in ba ka da shi kuma to addu'a ta wadatar sun masalla bihim salatul istisqara ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'a Annaha salatun jami'a domin sallah ce da aka zo aka tattaro a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatu to ya fitar mana da wasu fa'idoji a wannan hadisi me ake fa'idantuwa da shi na ɗaya ce mashiru'iyyatu salatin istisqa an shar'anta ayi sallar sallan ruwa wa ajma al-ulama wa ala istihbabiha kuma duk malamai sun ce mustahabbi ne a fita a kirwa illa aba hanifa shi abu hanifa baya ganin a fita ya sallah fa innahu yara anna istisqa yushra'u bi mujarrad dua kawai in an yi addu'a shike amma wa khalafahu ashabuhu ɗaliban sun saba mai suka ce a a gafata malam sai an fita yi sallah saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi kuma ba ce musu su ƴan kaza ƴan kaza tunda suna da dalili dalilin su kuma yafi na malam idan dalili yafi na malam kaga shikenan sai a rike sai a rike maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce malam annahu yushra'u laha khutba abu na biyu bayan an yi sallah ana shar'anta mata khutba za a yi khutba ta shamilu ala ma yunasibul hal za a yi khutba dangane da abin da ya dace da halin da ake ci min al-istighfari wa tabarru'i a gaya mutane mahimmancin istighfari wa tabarru' kaskantar da kai ga Allah wa du'a ta'addu'i wa zajri عن المظالم sannan kuma da tsawatarwa akan zalunci wal amri bit tauba sannan kuma liman yayi khutba akan tuba mana dai wannan ne abin da ya kamata liman ya hasko ke istighfari kaskantar da kai ga Allah addu'o'i a daina zalunci ai umarni da tuba abu na uku an ta al khutba qabla as-salah khutban tana kasancewa kafin sallah ne وقد ورد في بعض الأحاديث كما يضع الشنشاش حديثي أنه صلى الله عليه وسلم يا خطبة توجه إلى القبلة يدعو أقادا كويتين يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين ونسي يضع مسند إمام أحمد أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة زي فارا صلى تكنا آه، حاسي كما yabda'u bis salati qabla al za a fara sallah kafin khutbah wa mazhabu al jumhur jumhur al hanabila wa wannan shine mazaban jumhurin malamai cin shafi'iyya da hanabila za a fara sallah sai ai khutbah wa an al imami ahmad fi dhalika thalath riwayat daga wurin Imam ahmad akwai riwayoyi guda uku sai za a fara yin sallah na biyu ce za a fara kutuba na uku ya ce jawazul ne. duk wanda aka yi ma yayi in an fara sallah ne ko an fara kutuba ce duk labata bi abu na hudu istiqbalul qiblati inda du'a ana fuskantar alqibla lokacin addu'a li'annaha madhinnatul ijaba domin yana daga cikin lokuta da guraren da ake fatan amsa addu'a in mutum zai addu'a sai fuskanci alƙibla abu na biyar mashru'iyatu tahwil rida asna addu'a in ana cin addu'a sai a canja mayafi tafa'ulan bi tahawuli halihin, mana don fata da halin da muke ciki mu ma Allah ya canja mana min alqahqi wal jadbi daga rashin ruwa ila raqa'i zuwa yalwa wal khasbi da kuma saukar ruwa abu na shida da hadisin ke nuna mana aljaharu fi salatin istisqa bil ana bayyana karatu wa sha'nu kulli salatin ta kunu jami'a duk sallar da ake tattaruwa a kanta, ana bayyana ta yace kal juma'a. Kamar sallar juma'a ana bayyana karatu kaman idaini idul Abaha, da idul fitri karatun a bayyane wal shi ma a bayyane istisqa'i a bayyane duk da cewa da rana ne amma kuma ana bayyana wa sai matsala ta ƙarshe an ta kuna salatu hafi sahara idan masallan za a yi ne a sahara mana bayan gari littattasi alinna don mutane ya ishe su wal yabruzu bi da'fihim wa ajizihim amama Allah ta'ala kuma su bayyana rauninsu gaban Allah mai gima da kuka ma dina yadal iftiqari wa zul suna masu nika hannun talauci da bukata wurin Allah mai gima da kuka a ce a fita bayan gari a yi ƙura to sai kaga Allah mai gima da kuka ya amsa amma an shigo masallaci ga kafir ga manya-manyan riguna sannan bai nuna wani abu bake ana bukatar tawazu wannan shine hadisi na آه، السابع والأربعون بعد المئة وحديث قرشي أباب انتنت حديثي بيو كامنا عن أنس بن مالك لقى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ونمتين يشبه مسلاة من ذا الله صلى الله عليه وسلم رانا الجمعة من باب كان نهو دار القضاء kofan darul qada sunan kofa ne daga cikin kofofin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaqtub alali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye na kutuba ranar juma'a ke shi wannan sahabin ya tauda damuwa ne fastaqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman sai fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye shi mutumin ke yana tsaye Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye Sun qala ya rasulullah halakatil amwalu dukiyoyi ya rasulullah sun halaka kan ce dukiyoyi dabbobi ke wan qata'ati subulu hanyoyi duka sun yayyanki mana da ake shigo da kayayyaki yanzu ba kowa to ya za a yi tunda abubuwa sun shiga matsatsi fad'ullaha yughithna roƙa mana Allah Allah ya saukar mana da ruwa qala farafa rasulullah ana sai ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai daga hannu ya farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai sai daga hannayen shi a cikin kutuba wannan yake nuna maka cewa ya halatta yi istisqa'i cikin kutuba ke sannan addu'a kuma tana kasancewa da daga hannu ne cikin istisqa'i kawai ilimin da istisqa'i ya halatta daga hannayen shi kamar wata addu'a ce daban Allahumma hadina fi man hadayt ko Allahumma aslih dinana alladhi limai na daga yatsa ne kawai ina da cin kurakure da har yanzu zaka samu ake yi a masallatai sai ga musamman su mamun da su limaman sai eh, suna daga hannaye lokacin addu'a to kai ma mu ma waye ce ma ka daga asalin shi liman ne yake da dama ya daga in zai daga kuma yatsa ne kawai ke daga to kai dai kawai naka sai dai ka ji ko ka ce amin shi ke yana daga cikin abubuwan da dole sai mutane sun gyara to amma kuma to ka yanzu an faɗa kuma ba sa nan ya za a yi kenan sai ke cewa nan sai daga hannayen shi sai ce Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna ya Allah ka saukar mana da ruwa ya Allah ka saukar mana da ruwa ya Allah ka saukar mana da ruwa Allahumma agitna Allahumma agitna Allahumma agitna wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin samun ruwa mabudan samun ruwa al-istisqa akwai hanyoyi akwai istighfar yana ciki yana daga cikin mafatihu أقسام الروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سهاب والله أسمى باسا قنواني جيجي ولا قزعة قزعة شما القطعة الرقيقة من السهاب حدر دبي جمع حدوى صفيبا shine me shine qaza ma bainana wa baina sal'in ko tsakaninmu da sal'in in an ce sal'in jabal bi qurbil madina dutse ne da yake kusa da madina min baitin wala dari mana ce da wannan hadari ya hadu ma nara fi sama'i min sahabin yace ba sa ganin girgije mai nauyi ko kuma wanda yake light ko kuma tsakaninsu da dutsen can min baitin wala dari zai ce ƙala faƙala min wara'ihi sahabatun daga nan sai wani ƙaton girgije ya fito misru tursi mana ya yi kof ke shi ne Tursi ne garkuwa ita falamma ta wasu sama lokacin da ya je tsakiyar sama in ta sharat sai girgijen ya watsu sun ma'amtarat yani sama sai sama ta zubar da ruwa tun wannan satin tun wannan juma'a an ta yin ruwa ruwa ruwa sai ce qala fala wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan sai har zuwa sati ba su ga rana ba mana Allah mai girma daukaka ya karbi addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال ثم دخل رجل من ذلك الباب da sati ya jawo ma wani mutum ya sake fitowa ta wannan kofan dai fil jumu'atil muqbila juma'a ta gaba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun an zuri annabi sallallahu alaihi wasallam yana khutba yakhtubu yana khutba fastaqbalahu qa'iman ya sake fuskantar annabi sallallahu tsaye faƙala ya rasulallah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka da babu sun halaka yanzu ma akwai ruwa sun halaka wan a fi subul da ba ruwa hanyoyin sun yanke yanzu kuma ga ruwa ya yawa hanyoyin sun sake yanke to fadahu Allah yumsikaha anna ka roƙi Allah ya riƙe ruwan anan an riƙe za a sake shi wani lokaci ki bai sai ka roƙa mana Allah Allah ya tafiyar da ruwan ba in an tafiyar kuma an sake shiga wani bala'i ki annabi sallallahu alaihi wasallam shi qala farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga hannayen shi sai ce Allahumma hawalaina wala alaina wannan ita ce addu'a idan ruwa yi yawa shi ruwa yana da addu'o'i lokacin saukar ruwa kaka ana cewa Allahumma tsayiban nafi'a da ma dai muna yi ni ce dan yana da saurin mantar da mutane sai ka ga da mana damuna ta kama har ta kare wani bai Allahumma ban nafi'an ba to an yi tsawa ga addu'an subhanallazi yusabbihu ar-ra'du hamdihi wal mala'ikatu mai khifati in an ƙara ruwa na bi fadlillahi wa rahmatihi ruwa yayi yawa ya ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah a juya ruwan hawalaina gefe-gefe wala alaina kada a bar shi a cikinmu domin in gidajen na laka ne ko in gidajen blog ne blog din kuma ba wani mai ƙarfi ba musamman guraren da suke da kwararo-kwararo eh a wanka je ta rikos-rikos shiga gangare-gangare a sabon layi to kaga irin wannan guraren akwai guraren da suke cikin kwararo don an baruwa? ruwa ya ta ambaliya shi ke nan. gidaje sai su ta sai su rushewa idan an ga ruwa mai yawa yawa sosai wannan addu'an za a fara yi Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina kuma gashi mun iya gini amma ba mu iya fitar da hanyoyin ruwa ba har anguwannin namu haka muke sai da dan barkwata dan kankani amma ina asalin hanyar ruwa yake babu kuma su gwarar da aka samu sun iya taron aradu da ka asalin magudanar ruwa ne sai a zo kuma yi sai a zo a yi gini da wata unguwa can za ka samu magudanar ruwa ne yanzu an yi gidaje har na sama magun to kaga irin wannan akwai haɗari nan gaba Allahumma alal akami ya Allah mayar da shi tudu tudu ruwan ya koma tudu tudu shine alal akami wa zirabi da ƙananan duwatsu malai ce al-dirab al-jibalu wal jam'u atama wa hiya a'la min ar-radiya dun al-hadaba yani dan tudu amma yadda ruwan can wa butun al-awdiya amma yadda ruwan ya Allah kwararo kwararo wa manabiti shajari da kuma mafuffugan bishiyoyi ya zama ruwan ya kule cikin ƙasa bishiyoyi su amfana annan sallah zai mena wannan addu'an Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wa zirabi wa butunil audiyati wa manabiti shajar qala fa aqla'at kawai sai sama ta tsaya cak kaji tun wancan satin ana ta ruwa ne har zuwa wannan sati amma da annabi sallallahu mai daga hannu ya addu'a kawai sai saman Allah ya ɗauke ruwan wa kharajna namshi fi shamsi kuma suka fita suna suna tafiya cikin rana amma tun wancan satin babu rana qala sharikun sharik ke tambayan Anas fa sa'altu Anas ibn Malik a ar-rajul al-awwal shi wancan mutumin da yazo na biyun nan shine na farkon ne qala la adri yace ban sani ba tunda ana cikin sallan juma'a ne yana yawa shi ta baya yake shi mutumin yana baya shi kuma ana yana ta gaba gaba to kaga ba zai iya gane cewa waye ba kuma babu ruwan su mutum zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana yana cin kutuba to babu ne ba wanda zai ce kan tsalandan ce kai mutumin kauye zauna a gurin a'a in dai mutum yana da buƙatar magana da liman to yayi magana direct da liman amma abin da aka hana shine kai da zaka saurari kutuba da ni ma zan saurari kutuba mu kasance muna tattaunawa kuma wannan sunan har yanzu aka samu mutane ba su gane mana in ana kutuba shiru ake yi har yanzu mutane ba su iya gane shi domin duk wata kafa da zaka iya sadar da ilimin su mutane ba saurara za su yi hmm? ko an sa a rediyo ne ma to su abin harkan wai kala Allahu kala rasulu inda fashin baki ne to shine zaka ji ana saurara hmm? ko wani jirgin menene shi ne aka ji mutane hankalinsu ya kai sosai sosai amma ya kala Allah kala rasuluhu ba kasafai aka cika saurara a irin wannan shirye-shirye za ka samu ana saurara sosai sosai sai ka ga mutum ya zo masallaci kuma yana ciniki kuma lima yana ba kuma ya ga mutane tibi-tibi wancan suna gurufinsu suna surutu wancan ma suna yi wancan har sai sun ji lima ya ƙari an fara ta da ya kama sai su shigo su sa da a kuma ka duba masallatai da yawa haka ake sau kaga irin wannan rayuwa sai hankali yake cewa daril qada shine daru umar ibn al-khattab radiyallahu anhu summiyat bidhalika li'annaha bi'at fi qada'i daynihi darul qada ana ce mai darul qada domin an siyar da gurin dan a biya ma umar bashi shi na ke cewa darul qada bi asli qada'i dainihi ba'da wafatihi radiyallahu anhu zai ma min alhadith me hadisin yake koya mana yana koya mana abubuwa da yawa sosai Alimamul imam ya yi yayi babubuka da yawa akan wannan hadisi ya kawo shi a kitabul jumu'a babu rafi ne ni fil khutba kaga akwai alaka sosai ya sake kawo shi a babu istisqa yace babu istisqa fi khutbati yawm al-jum'a kuma ya sake kawo shi a cikin al-istisqa al-istisqa fi al-masjid al-jami' ya halatta a istisqa a babban masallaci sannan kuma ya sake samu a yi kasa kawo shi a cikin al-istisqa din yace babu istisqa fi khutbati al-jum'a mustaqbil al-qibla a tiskayi ba lalle an fuskanci alƙibla ta yaya muka samu haka domin za a nan alaihi sai yana tun inda yana ba kaga ya fuskanci mutane ya ba ma alƙibla ba ya halatta babu ne ce babu istisqai alal minbar a kan mimbar ya halatta sai ke cewa kuma ya sake kawo shi a babu du'a'i idan kafa qata'at subulu min kasarar matar idan hanyoyin sun yanke ya za a yi shi ma imamul bukhari ya kawo shi ya sake ce mana babu du'a idza kasura al-matar hawalaina wala alaina in ruwa ya yawa haka za faɗa hawalaina wala alaina ya kawo shi babu buka daban-daban ya kawo shi can cikin kitabul manaqib babu alamatin nubuwati fil islam alamomin annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi cikin kitabul adab babu tabassumi wadh-dhahik babin murmushi domin a ciki sun maƙala zalikan rajul a gairu wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsubu qala fa arafna fad'u Allah fad'u rabbana yahbisuha anna fa dhahika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya yace Allahumma hawalaina wala alaina ya kawo shi a cikin kitabu da'awat babu du'a'i ghair mustaqbil al-qibla mana ya halatta kai addu'a ba lalle kana fuskantar al-qibla ba to kaga imamu Bukhari ya babu da yawa cikin hadisi to adam mala ya kama abubuwa guda takwas na daya mashru'iyatul khutbati qa'iman ana yin khutba ne a tsaye wa ibahatu mukalamatil khatibi kuma ya halatta kai da kazo kama mai khutba magana babu laifi na biyu kuma kai ba ruwan ce idan mutum zai ma liman magana to bismillah kai ba ruwanka kai ka tsoma mai baki kai waye sa ka kai dan kauye kai zauna a gurin a'a duk da cewa mu ba mu saba da irin wannan ba amma su sahabbai sun saba mamu yana iya ma liman magana kuma ba wanne yake mai magana ce masallaci amma kaga mu ba mu saba ba in wani ma liman magana sai mu ga kaman an katsa liman ko kuma a fitar da shi waje ko makamancin haka na biyu mashru'iyatul istisqa'i fil khutba ya halatta istisqa'i cikin khutba liman yana khutba ya halatta ya roki ruwa waqtasara alaiha abu hanifa to abu hanifa sai ta kaita akan haka ba tare da an yi sallah ba kawai ai addu'a ba tare da an yi sallah ba eh wannan wajahi ne wancan ma wajahi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya khutba sannan kuma yayi a wajen masallaci can istisqa'i ma'ana sallan masallacin idi ce wal jumhuru ala anna al-istisqa yakunu bi salatin khassa jumhurin malamai suka ce istisqa in asali ana yin shi ne da sallah ke bantacciya wa khutbatil jumu'a sannan kuma ana iya shi a khutban juma'a babu laifi wa fi du'a'i wahdahu ko man zai addu'a kawai duk ya halatta na uku raf'ul yadaini fi du'a daga hannaye lokacin addu'a daga hannayen yana kasancewa ana hada su ne ba ana ware su ba ba warewa ake ba ana hada ya hannun guda biyu raf'ul yadayni akwai imamu suyuti yayi littafi takaitacce akan daga hannaye cikin addu'a hadisi ne mutawatir ya zo ta haƙin sahabbai kusan ɗari daga hannu cikin addu'a yace za a daga hannu addu'a li anna fihi ma'ana al-iftiqar domin akwai ma'anan buƙatuwa wa taharri ma'ana al-ita'i fiha sannan kuma akwai bayarwa ma'anan bayarwa ma'ana ce mutum ya daga kaga hannaye biyu bayanai ma ya Allah ka zubo mana abin da muka roƙa ya Allah ka zubo mana akwai manna hudu mu'jizatun min mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addalla ala subutihi addalatu ala nubuwatihi eh, nan ya sa su addalla ala nubuwatihi wanda suke nuna annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqad istujiba du'a'uhu fil hal atake yana addu'a ko aka amsa fi jalbil matari wa raf'ihi ana cikin kutuba a satin farko yayin addu'a aka karɓa. sai ruwa ya sauka kafin a ƙara sallah sai da suka jike sannan kuma a sati na biyu ruwa ya yawa yana addu'a kuma sai Allah ya dakatar da ruwa Daga wannan ba annabi ba zai wahala inna filal asbabi li talabin rizqi min duai wadh fil ardi la yunafi tawakkul 'ala Allah mutum ya nemi arziki ya yi tafiye-tafiye a bayan ƙasa don neman kuɗi wannan baya kore tawakkuli ga Allah mai jima da kuka ana ce a to kai me yasa baka tawakkuli ka dogara ga Allah kawai Allah zai baka fa a'a abu na shida istihbabu du'a li hada du'a ana so a yi addu'a bi hada du'a annabawi da irin wannan addu'a na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi talabil ghaithi lokacin neman ruwa Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna abu na shida na bakwai jawazul istisha inda tazarruri bil matar ya halatta a nemi istisha mana a yaye ruwa ruwa ya dakata in ya kasance an cutu ce ruwan ya yi yawa matuka gini sai rushewa yake yi shi ke ce Allahumma hawalaina wala alaina abu na takwas jawazu talabi du'a mimman yuzannu fihi musala wa tuqa ya halatta a nemi addu'a ga wanda ake tsammanin masu tsoron Allah ne ko kuma sun kasance salihai ne ya sa samu addu'a wannan kaka sai ƙetare kowa sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wa hada tawassulu jaizun irin wannan tawassuli ya halatta kai tawassuli da addu'ar wani daban babu laifi sai ce wa qaddasama shaykhul islam ibn taymiya at-tawassul ila salasati aqsam ibn taymiya ya kasa tawassuli zuwa uku domin yana littafi musamman akan at-tawassul yace isnani jaizani biyu sun halatta yace al-awwalu talabu du'a illahi min al-hayy alladhi yudhannu fihi al-khayr mutumin da ana zata mai alkhairi ya roƙa maka Allah babu laifi na biyu a tawassulu bi fi'lil amalis Saliha, ko ka yi tawassuli da aikinka na gari amma mun mufi gane azumi sai ka jance a tashi da azumi a to yana yayi ba zan yi azumin dan Allah ba lallai yi dan Allah ba dan dai shugabanni sun ce mu tashi da azumi ce to shi kenan tunda sun ce ayi bari mu yi din dai amma ce kowa ya tawassuli da me da aikin da ya san yayi dan Allah ba lalle azumi bane aiki dan Allah eh, wani yana ba taimaka wa makocin shi ne wani yayi sharan kwata to duk shi ba kuma yayi dan Allah ne yawa wani ya karanta qul wallahu ne kuma yayi dan Allah wani yayi ma iyayen shi biyayya wani ya kyautata ma makotan shi wani ya kyautata ma marayu to kowa dai shi ya san aikin da yayi dan Allah amma muso da yawa zai ce a tashi da me a tashi da azumi to ba azumi kawai shine to wani kaura ne ma ya so ya iskanci ne kuma sai ji tsoron Allah ya bari to kaga shi ma zai tawassuli da me to kaga shi a ce azumi a yake ne babba gurin shi sai ce waye kashi biyan wa yake kafaran wa yake kan shi to amma ya so ya sha wiwi sai aka ce ya ji tsoron Allah ya bari sai to na bari dan Allah to kaga wannan aikin a gurin shi shi ma aiki ne na gari ko ya ciro makami zai soka ma dan wani ce dan Allah kai hakuri sai ce na yi haƙuri don Allah to kaga shi ma wannan aiki ne na gari an ce mai don Allah kuma ya ce ya yi don Allah to ya halatta mutum ya yi tawassuli da aiki na gari wa huwa mashru'un maqlub shi ma ana so kai haka sai na uku amma salisu fa mamnu'un wa huwa tawassulu bi jahi ahadin min al makhluqina shine mutum ya ce dan alfarman wani dan alfarman wani hayyan aw imma yana raye ko ma ba raye ba hada la ya zuzu li'annahu min wasa'il shirk Kama hadisin da ake rawaitowa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim laysa bi sahih ba tabbataccen hadisi bane wannan shine al-istisqa zamu dakata nan muka zamu tashi babu salatil khawf sallan tsoro da Allah ya ambata mana Qur'ani sannan kuma manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya nuna mana hanyoyin isika wanda yana da kyau za mu karanta kuma daga gurin ibnul qayyim azadul ma'ad fi hadi khailil ibad ya sake haskaka sosai dangane da shiriyar manzan Allah sallallahu Alaihi sallam wajen salatul fawq اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يهمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله